Shi dai wannan abu mai kama da nakiya wanda ya fashe, ya fashe ne sa'ad da wata yarinya daga cikin su yara goma sha ɗaya da suka je yin ciyawa a cikin wata gona da ke wajen marabar ƙetare hanyar project kenan a 'yan mama da ke yankin karamar hukumar mulki ta malumfashi da safiyar nan. tana ɗauka wannan al'amari ya fashe nan take su biyar suka mutu. To, don neman ƙarin bayani na tuntuɓi wani jiyau kuma ganau wanda yake sutata sunansa sabili da dalilai na tsaro inda ya ƙara mani haske game da yadda al'amarin ya faru. Ya tashi a 'yan mama? Eh gaskiya ne nan daga ƙauyen 'yan mama in ka taho daga malumfashi eh. hannunka na dama. Na'am. kusa da gidan kaji ne a gona ne ya tashi kuma wani wuri ne wanda wani ana ce mashi Usaini mai kwai to a nan gonar shi nan wani wuri ne da yake huta to ina jin kufu wasu suka kawo mai wannan farmaki don su samu su kashe shi to sai Allah ya kaddaro ba shi ba ne ba sai wasu yara ne guda biyar na kuma yaran sun je suna ciyawa ne a gona to haka gindin ice sai yaran kai suka biyo suka ga wani abu haka a ji an lullube shi kaɗan eh wato na kiya ke eh sai ɗaya ta ɗauka cikin yara kai ku zo ku ga wani abu ku zo suna suka tattaru suna tattara an gura ma wallahi sun haibam ɗin ya tashi duka yaran su biyar ɗin sun mutu biyar sun mutu su goma sha ɗaya ne amma yanzu dai shida sun mutu biyar na asibiti. To ko ba ga wa'anda suka zo suka ajiye wannan na kiyar ba koko bam ɗin ba a gani ba to ai ba zato tun da cikin gona ne ba wasu mutane ke zama wurin ba ya kaci shi dai idan ya zo ne zai biya ma'aikata suka mai aiki ya zo zauna na shi shi ke zama wurin an saba a zauna wurin sai suka targetin din shi dan su ga sun abun gadin shi yaran kuma Allah ya kaddaro kansu Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina da Gamba Isa don in ji ko suna da labarin auko wannan fashewa na Nakiya. wallahi mun samu labari abun da ya faru abun alhini abun takaici ba abin da zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da safe da misalin karfe 11 da rabi na wannan rana ta 18 ga watan Julai ta shekara 2020 a DPO na malumfashi ya sanar da mu cewa an ji wata kara mai karfi daga cikin gona ta wani bawan Allah da ake cewa Alhaji Hussaini mai kwai kuma dandanan ya tattara 'yan sandansa na Operation Pop Ada suka je wannan wuri domin kai ɗauki kuma kuma lokacin da suka je sun tarar da wani abu da ake zargi kamar tashin wani abu wanda ya fashe mai kamar gurned a wannan wuri an ɗabi yara waɗanda suka mutu a nan take mutum biyar. A shida daga cikinsu sun samu raunuka daban-daban wanda na samu labarin cewa ɗaya ma a yaran su daga ciki. Yaran nan an ce sun je wannan gona ne da zumman za su yi ciyawa hmm. kuma suka je inda wannan abin fashewa yake wanda yake a cikin gona. To ma'aikatanmu dai suna wurin ba zan iya ɗora wani abu a kai ba sai abin da rahoto ya zo ya bayar na cewa ga dalilin da abin da ya faru. kwararru waɗanda masana ne a harkar bom waɗanda muke kira EOD experts ne akan harkar duk wani abu mai fashewa sannan da masu bincike na ɓangaren CID suna wannan wuri suna gudanar da bincikensu waɗannan yara an kai su a asibiti na malumfashi inda kuma suke karɓar magani. ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina wani alamari dai shine irinsa na farko da aka taɓa samun wato rahoton fashewar wani bom ko kiya a faɗin jihar Katsina. Sani malam Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.